أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصل الكتاب أصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الثالث نشد يرون كما يرون كما يرى غيرها من الفرق الكلامية al-sulamiya su yan al da su yan ainihin maturidiya suna gani kama yara gaira hamin al-firq kamar yadda wasu su daga cikin ƙungiyoyi na ilmul kalam suke ganin cewa annal majaz wa bil luga. cewa lalle majaz yana aukuwa a cikin luga a cikin luga akwai majaz akwai majaz a cikin ƙur'ani da hadisi zalika da wale fi ta'wil nusus saboda haka suka dogara kan majaz a wajen tawili na nusus an gane yayi sai suka yi amfani da majaz ya zama makami da za su yi tawili ga nusus fi zannihim a cikin zaton su daf'an fi zannihim bi shubayin tajsim bi shubayin tajsim saboda tun kudewa a irin nasu zato game da shubuhohi na tajsimi da tajbihi suna so su tun kuɗe shubuhohi na tajsimi da tajbihi cewa Allah na da jiki irin na halitta da wata jini to wannan shi ya sanya sai suka yi amfani da majaz sai suka fada cikin kurakurai masu yawa suka tunkuɗe na soci da yawa wanda suka tabbata wani hada da ma'ana kawai muku da shi wannan ma'ana na na yin majaz din nan yin amfani da shi wajen kore sifofin Allah magana ne kirkirarre fararre na bid'a ba ta da asali a cikin lugha wala fi shar ba ta da asali a cikin shari'a la yatakallam fihi a'immatul lugha malaman lugha ba su yi magana a cikin sa ba khalil bin ahmad kamar khalil bin ahmad shi shi bai yadda ko wani majas a cikin lugha ba da wai da sifa wayin shi ma wallana a'immatul fuqaha ballantana kuma a'immatul fuqaha na wal usuliyyin ballantana kuma malaman usulul fiqi al-mutaqaddimin da suka gabata walladina malu ila madhhabi isnad al-majas wa'annan da suka karkata zuwa ga mazhaba na tabbatar da majaz a ah, misalin imamu shaukani misalin imamu shaukani fi kitabin irshadul qul a littafin sa irshadul qul shi yana da fahimtar cewa akwai majaz amma kuma shi yana yin amfani da abin inda ya dace bai yarda cewa a yi amfani da majaz a yi tawilin siffofin Allah ba فإن فإن مذهبهم أن المجاز لا يصار إليه. إذا مجاز. amma shi a wajensa annal majaz la yusaru ilai illa bil qarina al qawiyya wa lalle majaz ba a tafiya zuwa gare shi sai da qarina mai karfi allati la yumkin an yufham siwa wanda baya yuwa a fahimci wani ta gane ko lalle majaz ba a tafiya zuwa gare shi sai da qarina mai karfi wanda baya yuwa a fahimci wani wanda ba shi ba kun gane wannan ai baya halarta a fahimci wani abu in dai kagara ba aiko hatta su masu malaman balaga da suke da fahimtar majaz ai sun ce shi majaz asali suka ce asali ga kowace magana hakika ne al'asalu fil kalam al hakika dun al majaz asali ga magana shine hakika ba majaz ba suka ce al majaz ba a tafiya zuwa ga majaz la yusaru ilayhi illa bil qarina al qawiyya allati la yumkinu an yufhama siwa la yumkinu an yufhama siwaha an gani majaz ba a tafiya zuwa gare shi sai dai idan hakika ya gagara wanda baya yiwuwa a fahimci waninta in bai yiwuwa a fahimci wani suka kafi zuwa ga majal misali a akwai hadisi wanda yake cikin musnad da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa alhajarul aswad yaminu lahi ala arbihi hajarul aswad yaminu lahi ala arbihi hajarul aswad hannun daman Allah ne ka duba yaminu lahi hannun daman Allah ne a doron ƙasa kaga hajar al'aswad hannun daman Allah a gani Kamar swafa abin nan faman swafa huwa qabbalahu fa ka annama swafa Allah wa qabbalahu duk wanda ya sumbanci hajar al'aswad duk wanda ya musafa da ita kuma ya sumbanta kamar ya sumbanci Allah ne na matan gani yanzu an fasar wannan yaminu lahi ala zahiri saboda mai saboda an samu karina kawiya an ce duk wanda ya yi musafaha da shahadar aswad ko kuma ya sumbance ta kaman an ce kama ne kama da wani baya wani ko ake na ce kaman ya sumbance Allah ne kiran ba Allah bane an gane wannan to irin wannan an samu karina ne wanda ya nuna lalle ba zai yi a fassara ainihin abun akan hakika ba ga hadisi na shi ma har ila na Abi Hurairah da annabi ke sasa nake cewa ya bana adam maritu falam ta ulmi ya kai dan adam na yi rashin lafiya ba kai da ni ba Allah ya ce ya yi rashin lafiya ga zahiri ba zai da ni ba ga hakika kenan sai sai ainihin bawa ya ce wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin yaya za a yi in gaida kai alhali kana ubangijin tare kai sai Allah ta'ala ya ce amma alinta bi anna abdi fulana marida hmm. fa innaka law uttahu lawajadtani indahu shin baka san cewa bawa na wani yi rashin lafiya ba shi nike bi da ka kai da shi da ka same ni a wajen yanzu baka lada kaga bawa na ya yi rashin lafiya sai Allah ya Allah sai ce maritu ay marida abdi a gane kaga nan wajen an juya daga ainihin haƙiƙa ko ba majaz bil qarina marida abdi falam taqulu kenan amma sai Allah ya jingina abu zuwa shi ala babi al majaz al aqli babu majazi al aqli Allah ya jingina maka shi dan ka dauki gaida mara lafiya da muhimmanci in mutum bai da lafiya dan uwan ka dauki abu lallai in ka kai ziyara ka dauka sai Allah ya jingina abu cewa kaman ka fere da shi wanda ya gaida mara lafiya kaman ya gaida Allah ne kaga mutum zai dauki gaida lafiya a rashin lafiya gaida mara lafiya abu ne wanda yake mai matsar muhimmanci to fa iza fa iza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta maka shi ka bi karatun mu shi wannan hakika ne ko majaz alaman ya ƙulu bi ko idan mun karanta maka shi ka bi karatunmu sun na alaina bayana sannan bayanin yana wajenmu kaga Allah ya nuna ya nuna anan Allah ne ke karanta mu annabi Qur'ani gaba da gaba ko shi haka ne yi da zahiran shi Allah ne ke karanta miki Qur'ani gaba da gaba ko mala'ika Jibril aka wakilta an waje ta baka malaika jibril ne qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika takuna min al-munzirin bi lisanin arabi mubin ko kaga ruhi amintacce shi ya saukar da qur'ani ala qalbika ya saukar da shi a zuciyarka takuna min al-munzirin dan ka zama tuni daga cikin masu gargadi bi lisanin arabi mubin da harshen larabci bayyananne kaga na wajen Allah ya nuna a shi kenan Allah ya wakilta Jibril amma sai Allah ya ce shi ya karanta da annabi hmm? kaga ba shi ya karanta da shi zahiran ba a wato ga hakika ba ya tura mala'ika inda dai ya inda dai mala'ika ya karanta da shi da izinin Allah ne to wannan shine majaz al-aqli sai zama kaman Allah ne ya karanta da umurnin Allah aka yi abu an gano wannan to ire-iren wannan suna da yawa a cikin Qur'ani akwai su a cikin hadisi da sauransu kamar fa'iza menene na za nazatu fi shay'in faru ila Allah wa rasul in kuna jayayya ku koma zuwa ga Allah da manzo yanzu kuna jayayya ina kuke kuma amma ga ce ila Allah shi kana koma zuwa ga Allah ne ka je wajen Allah ka ce ya Allah muna jayayya raba mana gaddama to yaya al al'akali inda man Kulu bihi wanda ko ba shi da ra'ayin mu zai ce al-uslub min asalibil arab irin shekul islam ibn taymiya da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim ya kai ya kira majaz tagut a cikin littafinsa wannan wannan yanzu na littafin nan as-sawa'iq as-sawa'iq eh as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyya wal mu'addila ya ya bude babi kasar tagut kasar tagut al-majaz yanda za a kakkarya tagut na majaz sannan imamu shaƙiɗi mai littafin azwahul bayan shi ma ya yi littafi akan raddi an gane ko raddi ga nafiyul majaz kore majaz kun gane wannan masu ra'ayin majaz sun ce kaga nan wajen an ce faruduhu ila Allah ai faruduhu ila kitabillah amma zaka ce ila Allah saboda ai littafin ai na Allah ne zaka idan idan ka mai zuwa ga littafi kaman Allah ne ka mai zuwa zuwa gare shi ko na eh sai su abin da suke dai ba za ka bi shi yadda yake turan maganan ba eh wannan jayayya ne kuma da za ta ɗaya na yi eh jayayya za ta ɗaya na yi eh, akwai abubuwan za ka idan za a kawo ma misalai a cikin kaza kaza kaza kaza ya za ka shi ka kai shi eh zuwa ga malamai wannan magana ne wanda malamai suka yi tattauna kaga dai shokani ba salafi ne amma shi yana da ra'ayi akwai majal akwai ire-iren shi masu za ga ibn tabi'a lokaci ma kawai sai ya fage kawai kawo magana majal ne yace wannan za a juyar da shi zuwa ga majal sai kawai ya kawo magana ina ga da wata gani to akwai abin da yake duk wanda duk yanda aka yi za ka za kare mu'amala da shi na'am eh shi sun fassara shi da albarka wato ma'ana akwai yamin da ya shafi ibn hajjal asur yana da albarka yadda ibn taymiya ya fassara cikin majmu'ul fatawa na'am ده مفهوم التوحيد عنده هو أن الله قادر على الاختراع مفهوم التوحيد يعني هو نعم Bismillahir Rahmanir Rahim. daga faɗin magana babu ilimi. Daga cikin ladubba na neman ilimi wafka adabin ɗalibin Qur'an. Dacewa da ladabi na ɗalibi a cikin Qur'an da Sunna. A wajen salafin umma. Na la an an yansa mawqifa mawqifa shi dalibin ilimi kare ya manta da matsayinsa mun gane ku. dalibin ilimi ya san shi dalibin ilimi ne kada dalibin ilimi ya manta da wannan mawqifin ya koma ya baka shi matsayin shekul Islam Ibn kimiya hmm. ko yanzu ana manta ko ba mantawa da ɗalibi ya iya karanta wasu littattafai yan hudu ko biyar ai ya naɗa rauni, kenan fadilatu shek. musamman mutanenmu mutanen masu da'awar salafiya ba wuya ce ya zan fadilatu sheikh ya sanya shaka-shakar suka yi yawa shiyuk an gano wani ko wato ɗalibi kan manta ma shi ƙaramin ɗalibi ne ba sai tura kanshi ya ba kanshi rawani har ma ya ranga biri an tarwa yana kai akwai kudin ina jin wani bayanatuwa ya ni na kafirta wani wallahi kuwa yana fada a wani salaf wai shi dan salafiya ne bai ni ya kira wani malami ya ce shi ya kafirta shi kafiri ne arne ne kaga wanda wannan ba haƙƙin ka ne kai a matsayin ɗalibin ilimi kana barin wannan kamar yadda ake barin tiyata ga ƙwararre shi wa kamar tafiyar ya fi tiyata haɗari mai tiyata kawai zai yi kuskure wanda bai iya ba zai kuskure ya kashe ka ne amma kana tare da imaninka amma mutumin da ya ɗauki kalmar tafiyar ya zo ya fitar da mutumin mutumin da yana cikin musulunci ka fitar da shi ba ƙaramin haɗari ba ne shi sa al'allama ibn qayyim ke cewa al kufur haƙƙun lahi summa rasulihi bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu kal kafara wa ka zulku furani a gani yace takfir haƙƙin Allah ne da sannan manzansa da nasu yake tabbata ba wai da maganar wane da wane ba in wanda ya kasance wato bawan Allah wato mana ubangiji talakai da kuma bawon Allah manzan Allah sun kafa tashi wannan shine kafiri an gane wannan ko to saboda haka da yawa daga cikin mutane masu da'awan salafiya sun fara cikin wannan kuskure na hubbu sadara mutum na so nan take a naɗa mai rawani ya zama shek wala ina jin wani bawan Allah wasu ɗaliban ilimi ba ya ce to idan idan ni na ba da fatawa kaza wannan ni a fahimta na su ma suna da iko su ishi harin su wa'annan da yake magana su ishi hari ba ɗalibai ɗalibai ne kaga ya nuna shi ma kai shi ma da yake wannan ba abin da yake yi ba ai ni na faɗi ni ga ra'ayina su ma suna da iko su nasu ba matsala bane dan an samu bambanci tsakanin masu aqida daya yanzu ku eh? ya na haza inda na gairu sha'izin wa man antumu hatta yakunu lakum inda suna cewa haza inda na gairu sha'iz man antumu wane ne ku haka ku samu inda haka na da inda kai ɗalibin ilimi kana da haza indi man an to in ba wai an gyara wannan ba to akwai matsala ba kowane mutum yana ganin zai iya tabdi zai iya tafiyar, zai iya jarwa ta adil duk kasan ta ilimin shi wannan shine asalin barnan da muke muke yaki da shi asalin barnan da muke yaki muka ce ba salafiya ne, wallahi san rai ne Ƙananan yara wasu ne yan jarwa ta adil Ƙananan yara su ne masu tafiyar. Ƙananan yara su ne masu tabdi diga ya rubuta min Allah to da wuya a samu nasara a cikin da'awa salafiya in dai wannan shine salaman ciki ba karamin barna zai ma al'umma ba kowane mutum da yana da wuka a hannu zai yi tiyata duk mai wuka a hannu kawai shi ya ce tunda yana aiki ya ba da wuka ake yi ba ke nima yana da wuka ila ma wuka ta tafi na likita wasuwa na fasar gano wannan ta saboda haka wannan ba karamin bala'i bane wallahi wajibi ne a tashi ba a yake shi ba waɗannan samari da suka taso wasu ƴan jari wasu adil wallahi tallahi ba fagen su bane dake kitaba lasta mina walau waje haka bil midad kamar rubutu kai ba ma abocin rubutu ba ne. ko da ka duhunta fuskanka da tawada ko da ka samu tawada ka shawaye ya baƙin irin wannan ba ya nuna kai ma abocin rubutu bane ka bar abin ga ma'abotanta wayannan takfir tabdi yarwa ta'dil tafsik duk wannan nawazil ne ba a ba mai yin shi sai malami rafi fil ilm an gane na na na qali al-ilm la yanbaghi lahu an yansa mawqifahu annahu lalle dalibin ilimi baya kamata ya manta da mawqifinsa bi annahu fi marhalati talab cewa shi yana cikin marhala na neman ilimi ne yakuna hada talib fi majlis yakan yi ya zama wannan talibi a cikin majalisi wal hanzan mutadahadu ilayhi alhali duk idanuwa tunanin mutane ya fuskance shi a cikin majalisi kowa na kallon shi saboda basiran shi shi ya zama abokin fatawa kawai ya zama shugaba ya zama shekul islam ya zama mufti a cikin mutanen shi ya fi su ilimi fa na alayhi asila sai su dalibai suna gani yana da basira sai su bai da shi shek sai su ringa jeho mai tambayoyi shi kuma bai san yadda zai amsa a gare ta ba sai ya ringa jin kunya amma kuma yana jin kunya yace ban sani ba kaga baban ciwo duk dalibin da yake jin kunya yace ban sani ba to usibat maqatiluh an gane an cimma ainihin target na makasa gare shi duk wanda bai iya cewa ban sani ba to wannan ya gama yawo ka jarabi kanka shi idan an tambaye ka kana iya cewa baka sani ba in ba ka iya cewa to wallahi ka gama yawo to wannan shine babban abin da ke kashe mutanen mu mutum baya iya cewa ban sani ba amma kuma yana so ya jingina kanshi zuwa ga manyan malamai an gane ku da yajibu bi ra'yihi al-farid sai ya amsa da ra'ayinsa wanda yake wutantacce eh, fa wa yudil fa wa yudil shi ya bace wa yudillu kuma ya batar ya bace ya batar zama Allah man taqulu alayhi bi ghayri ay eh, man taqawwala man taqawwala alayhi bi ghayri ya zargi wanda yake kirkiran ƙarya ya gina a gare shi ba tare da ilimi ba ma kamar yadda yake cikin bayyanannen saukakken littafin sa kuma kada ku faɗi ga Allah abin da ba ku sani ba idan baka san wani abu ba fa su'ilta hannu. sai aka tambaye ka game da shi baya halarta a gare ka kai magana fi so insan in ba ka ba ka zama shaidan da tufafin dan adam وتسمع ما أجاب الملائكة لما سئلوا عن أسماء الأشياء باكا جن أبن دا ملائكة سكا أمسا lokacin da aka tambaye su game da sunayen wasu abubuwa Allah ya tambayi su an bi'u ne bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku ba da labarin sunan waɗannan abubuwa in har da gaske kuke sun ga ce me walam yakun ilmun su ba su da masaniya game da ita qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai suka ce tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana babu ilimi gare mu illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu lalle kai masani ne ko mai hikima a gani babu ilimi a gare mu sai abin da ka sanar da mu kaga mala'iku an tambaye su ce ba sani ba to kai kuma an tambaye ka kana so ka zama shek ka rada kanka rawani ai dole ai banna eh haza musa alaihi salam lamma an yi karatu ba duk wannan bayan da aka yi duba da kyau duk wannan ciwon bai tare da kuwa sai mu sufaye sun san suwaye malamansu yan ƙur'aniyun sun san suwaye malamansu mutanen da ba su san suwaye malamansu su ne mutanen da ke da'awar salafiya an gani wanda suka yi karatu a murɗe shi ne kowa ya malance dole ne a san bala'i ya kamata kowa ya san motsifinsa ni ga mataki na nan wane ga mataki shi to a nan ne za a samu nasara eh. eh. Haƙiƙa Allah ta'ala ya gwama tsakanin ɗa’a a gare shi da ɗa’a ga manzansa sallallahu Alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya ce, duk wanda ya da'a ga Allah war rasula da manzo sallallahu alaihi wasallam to wa'ancan suna tare da wa'annan wanda Allah ya wa ni'ima zuwa Allah ya yi wa ni'ima wanda Allah ya wa ni'ima su ne na annabawa ba wai daga cikin annabawa ba wannan min din li bayanil jins ba min ce tarbiyya ba kada ka dauka wasu annabawa Allah ya musu ni'ima wasu Allah bai yi ba wanda ya faɗi wannan ma ya yarda duk wanda ya ce min tarbiyya fasara kafirin saboda ya nuna cewa Allah ta'ala wato akwai wanda Allah ya mani'ima ko wanda Allah bai mani'ima ba a cikin annabawa akwai annaba wanda Allah bai mani'ima ba la da siddiƙai. a gani siddiqai su ma duk siddiqai gaba ɗaya Allah ya musu ni'ima shuhada haka nan shahidai su ma Allah ya musu ni'ima salihai dukkan gaba ɗaya Allah ya musu ni'ima wato wa'annan sun kyautatu zaman to abokan haɗi wa'annan sun kyauta sun zama abokan haɗi ba za ka ji daɗin wa'annan zama abokan haɗi ka aljanna ba a ce za ka yi abota ka yi abota da wa'annan yaya wane ne abokinka ce annabi wane ne abokinka siddiki wai abokinka salihi ya zama a aljanna baka mu'amala da kowa sai wa'annan mutane yaya wannan suna kira julasa la yashhadu jalisuhum wa'annan julasa ne abokan zama ne wanda duk wanda ya zauna da su na la yashfa baya tabewa eh ja'ala Allah ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atan lahu Allah ta'ala ya sanya ta'a ga manzon Allah ya zama ta'a ga Allah subhanahu wata'ala man yudhi'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya ta'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam to haƙiƙa fa Allah ya yi wa ta'a wanda ya biyayya ga hadisi to Qur'ani yi wa ta'a. man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza to duk wanda ya juya baya to ka sani ya rasulullah ba mu aiko ka zaman to mai tsaro a gare shi ba ka ce zaka tilasta mai dole sai ya dawo kai dai naka shine kai bayani fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir ka tunatar lalle kai mai tunatarwa ne baka da ikon an gane ku kai musu tarfa tarfa dole sai sun zo sun musulunta ba a yin amfani da tarfin tuwo ka tunatar ne kawai an gane wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba dan kama kariya bane an gane wanda zaka yi amfani da karfi dole ne ku musulunta ko an kashe ku na Allah ya bada labari cewa lalle rashin da'a ga manzon Allah mu'minun eh, rashin da'a ga manzon Allah yana fata ayyuka mu'minun yana batawa mu'minun yana batawa wannan adabu tafsir ne mubidin shi ne mubidin yana bata duk ayyukan mutane ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo kada ku bata ayyukan ku kenan duk mutumin da ya yin da'a ga manzo ko ya yin da'a ga Allah aikin shi ya baci sun mutum ce zan yi zan yi da'a ga alqur'ani ba ruwana da hadisi aikin shi ya baci eh wala hana Allah subhanahu wa ta'ala khalaqati amrihi Allah subhanahu wata'ala ya hana mu daga saba ma umarnin sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa man wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzansa kuma ya ketara ainihin dokokin sa ya ketara iyakansa iyakokin sa Allah zai shigar da shi wuta yana mai dawama a cikin wuta yana da azaba mai wulakantarwa Allah ya tsare mu daga azaba ni karatu حكم غير ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية الله يبصر أما يأتي هؤلاء الذين سخ يعني- يعني- وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا وإن أنت ذكر ainihin manyan malamansu malamansu na fikihu da kuma ainihin fada-fada masu yawan ibada suka rike su arbaban iyayen gishi ta inda suka yi musu biyayya wajen halarta abinda Allah ya haramta da haramta abinda Allah ya halarta a yakununa ala wajahai suna kasancewa akan fuskoki guda biyu a hadihuma a hadihima sai daga cikin su na farko dai su san cewa wayannan malaman sun musanya sun canza addinin Allah sai kuma suka bi su akan wannan canzawan malaman sun canza sun canza addini ba sai Allah ya ce idan mutum ya yi sata a yanki mai hannu su kuma aka yi sata sai ce a ɗaura mutum idan mutum ya yi zina an ce a jefe shi ya taɓa yin aure su kuma sai su ce kawai a sa mai bakin gawayi a yi ta yawo da shi akan titi ana masa bulala haka yahudawa suka canza wasu abubuwa da yawa daga cikin littattafansu su suna manyan malaman suna iya sanya alƙalami su goge wata haya, su rubuta wani abu su rubuta abin da suke so an gane su suna iya gogewa su goge a taura su rubuta ga a taura a hannunsu amma kowa da irin rubutun da ke ciki littafi ne amma kowa sai ya goge ya rubuta abin da yake so shine Allah ya ce fa wailul lil ladina lil ladina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma min thumma yaquluna hadha min indillahi zamanin bihi Ba wai fa min ma mimma kasabat aydihim wai wailul Ma ya ci to da su suna rubuta littafi da hannu malaman tafsiri suna cewa wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ta'ala da ya saukar da ƙur'ani. bai ɗauki amanan alqur'ani ya ba malamai ba sai ɗauki amanan ƙur'ani ya ba ainihin masu ibada ba sai ɗauki amanan ƙur'ani sai ga kan shi zai tsare shi da kan shi ina na hannu na zallar zikira wa ina lahu na hafizun lalle mu muka saukar da zikiri ko mu za mu tsare shi Allah bai yadda Allah in ka an ba malamai wani malamin za ga shi kamar na Allah ne amma ɓannan da zai yi musulunci yana da yawa ina mazan gani sakaga a cikin addinin kirista an samu bulus bulus shi ne ya canza ainihin a taura a ya canza injila ya canza addinin addinin annabi isa ya zama wani abu daban mu ma a cikin addinin ma ga akwai mutu akwai abdullahi bin saba wanda ya kawo shubuhat da yawa shi ya kawo addinin shi'a ya yi kokari ya ce qur'anin da muke karanta an akwai wani akwai kari akwai rage ya kamata a goge su bai kuke tsammani da Allah bai tsara alqur'ani ba eh? da ce Allah bai tsara Qur'ani ba a bada Qur'ani amanan Qur'ani a ce malamai abin na hannunsu wallahi yan shi'a za su goge ayoyi da yawa daga cikin Al-Qur'ani haka yan jahiliya akwai wata ruwaya da aka ruwaito ina ganin ibn abi Duhad ne ya nemi ya goge wata aya wa kallama Allah Musa taklima to an ce Allah ya yi magana su kuma ka'idansu Allah baya magana jingina ma Allah magana kafirci ne wato sai ce abin da ya kamata ayin ya zama wa kallaman laha musa ta fi musa shi ne fa'il annabi musa ya yi magana da allah gayan magana ba wai allah ya yi magana da musa ba to irin wa'annan mutane miyagu ne kuke tunani da a ce ƙur'anin na hannunsu allah ya ce ga amana na banku? wallahi irin fannan da aka yi ma kiristoci da yahudawa wallahi namu zai fi ina ganin muna da miyagu fiye da ma kiristocin wallahi ina ba san gane wannan Allah ta'ala sai ya taimaka sai Allah ta'ala sai ya tsara Qur'ani da kanshi yace wa innahu la kitabun aziz la ya'ti bil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid eh na'am na'am ah ko ya tafi فيعتبرون تحليل ما حرم الله سنسو قدرتي حلت أبند الله يا حرمت تحريم ما حرم الله يا حرمت أبند الله يا حلت سبو تفيي يا شوا غبننسو علمهم أنه خالفوا دين الرسول جدا سنسني با sun san shugabannin sun saba wa addinin manzanni wannan kafirci ne na biyu ya zamanto kudircewansu da kuma imaninsu da haramta halal da halatta haram a gani ya zama sun kudirce sun kudirce kuma sun yi imani da haramta halal din sun yadda misali in malaman sun ce zina halal ne sun yadda in malaman sun ce shan giya haram ne shan giya halal ne sun yadda misali kai tsaye su ma suna ba abin kariya na'am zai iya wakila ibara an fiye da shi ne kuma imanin imanuhum bi tarihin halal sabitan ya zama to kudircewan su da imanin su da haramta halal da halatta haram yana tabbace sun ya tabbata na tunan me ke ba ga bai wanda su tarihin halal ne ce ok Na. eh eh gaskiya na'am da kin da ma ba ruhu oh, bi ma'asiyatillah sai dai sun yi da'a a gare su ne wajen sabo a gari tabbas malaman sun canza sun halatta abinda Allah ya haramta sannan kuma sai dai su wayannan mutane wato su ba su yi biyayya ga malaman a haka ba wato su sun dauka cewa zina haramun ne su ɗaliban shan giya haramun ne sata haramun ne amma me ya faru sun sun yi biyayya ga malaman ne idan malami yake zo ka sha giya sai ɗalibi ya sha amma an kai magana zai ce na san haramun ne na bazan gane wannan sai ya daidai da abokinka wanda zai ce da ka sha sigari kai baka waye bane kai kaza kaza kaza ai ba kai kaɗai ke aikata haramun ba sai ya baka sigari sai ka sha saboda kai abokin shi ne saboda tasiri na abokin zama idan abokinka na banza ne zai ma tasiri a rayuwanka ya canza zama tunaninka za ka ce almaru ma man ahabba mai iya mahu abokin barawo barawo ne anil mar'i la tubsir la anil mar'i la tas'al fa absir qarinahu wa kullu qarinin bil muqarin yaktaji shi game da mutum kar ka yi tambaya ko waye mutum tambaya waye abokinsa kawai in kana so ka san halin mutum tambayi abokinsa kowane aboki yana koyi ne da abokinsa Ku gane wannan ko saboda haka idan abokinka ya ce wani zo mu je gidan karuwai sai kai masa da'a amma kana waje waje baka son kowa ya ganka ni gidan ka je gidan karuwai amma baka son kowa ya ganka je gidan karuwai yaya ka halatta ne wato kai kanka ka san zuwa gidan karuwan ba daidai bane amma abokinka ya sa maka ra'ayin zuwa ka aikata saban Allah shin wannan za a ce ka yi rida ba rida bane ko to malamai wani lokaci sukan tura mutum zuwa ga sabon Allah alhali kuma shi ɗalibin ya san abin da malamin ya yi ba daidai ba ne yana jin nauyin malamin zai yi mishi biyayya na'am ina ma'ataruhum fi ma'asiyatillah sai dai cewa su sun yi da'a a gare su wajen sabon Allah ne ba wajen kafirci ba kamar yadda ma abota sabon Allah suke aikatawa allati yutaqadu annaha ma'asi wacce ake kudircewa cewa sabon Allah ne an gane wanda ake gudun cewa cewa mai saban Allah ne misali wa'annan suna da hukuncin ire-irensu daga ma'abota zunubai wannan zunubi ne ba kafirci ba ne saka wannan in taka zo a habarin yana buƙatar tafsilat idan malamin ka ya baka umarni na saban Allah sai ka bin shi ka san abin kafirci ka san abin ba kyau ka san abin haramun ne an gane sai ka bin shi sunan ka fasiki ba kafiri ba amma idan kai ma kana nuna cewa ai malam ya ce yi zina wa ya zina. kuma zina halal ne na mutum ya yarda malam ya ce a sha giya kuma shan giya halal ne har ya zama kamar yadda yan hakika suke dan hakika zai miƙa ma matar shi kai ma ka miƙa mai naka ku yi zumunci an gane ya miƙa ma matar shi ka yi zina da ita shi ma ya miƙa shi ma kai ma ka miƙa naka a yi zina yana ganin wai zumunci aka yi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba kana kan matarka ba to ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka in kana son matar shi ma dan uwanka yana son matarka mai kamai yan hakika daga mutum yana saduwa da matar wani lokaci ma sai su bibi matar gaba daya a kai wa mallam kowace malam ya sa mata albarka kaga irin wannan gaba daya da duk wanda ya wannan da gangan yayi da gangan mutum ya zo ya ce wai ya a hankalce ma ko baka da nasi ka san wannan akwai dabbanci a cikin sa wa iyaz billah na'am na addu'a billah eh bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wallahu ijtihadu min umar radiyallahu anhu zai iya yiwa wannan ijtihadi ne daga umar Allah ya ƙara masa yadda. Ijtihadi kama huwa ma'lum yahmil al-khata wal sawab. Eh ijtihadi kamar yadda yake sananne yana ɗaukar ainihin kuskure da kuma dacewa idan mujtahidi ya dace yana da lada biyu idan ya kuskure yana da lada ɗaya wal khata'u maghfur shi kuskure abin gabartawa ne makarajan yawa shi yasa alhafiz ibn hajar sai ya nemi mafita ga maganar umar ku fahimci bambanci tsakanin yan salafiya da yan biriya. yan salafiya idan ya zama to maganan malami ya yi karo da hadisi ingantacce an gani suna kokari ne su nemo ba malamin uzuri hadisin yana nan yadda yake shi malamin ake nema ma uzuri amma su yan bid'a hadisin suke kokari su lankwasa sai ya bi ra'ayin malamin kaga bambanci kenan an gani su suna da ka'idoji za su kokari su murta nasi dole sai nasi yayi biyayya ga ra'ayin malam amma su yan salafiya hadisin za su bar shi ne asali ra'ayin malam reshe ne idan ra'ayin malam ya yi karo da hadisi malam za a nema ma uzuri za ce kila malam kaza ya sa ya faɗi kaza kila kaza ya sa ya faɗi kaza kila kaza ka in ma ba kaza ba malam dai bai kuskure ne nan na'am na'am kuma umar ko ina ganin a duniya bayan annabawa sai ainihin abubakar sai umar amma kuma kaga ahlus sunna sun yarda abubakar zai iya kuskure umar ma zai iya kuskure na'am نعم فقال ما نفسه وفي الحديث حديث akwai tsire wa mai sabo a yananne umar ya kama sunan mai sabo a yananne ya tsine mishi walakin ya hada mai wa yuqal sai dai yana iya daukan a ce inna qawla inna qawla umar Allah samura zai iya daukan magana umar da yake qatala Allah samura umar ba wai yana nufin zahirin magana bane iya taqulu hal arab inda iran fi bashar a kalma ce wacce larabawa ke faɗa a wajen nufin tsawatarwa idan balarabe na so ya tsawatar da kai zai amfani da kalmar ainihin qatala kallah qatala samra ya faɗe ta a cikin haƙƙinsa saboda kaurar magana a gare shi yaltamisuna sunan maazir li Salafin umma wannan shine hanyar salihai suna neman uzurruka ga talalabiya ga zamiya nawa na salafin umma idan sun ga salafin umma sun faɗi wata magana wanda zahirin da kamar abin nan kuskure ne suka yi ƙoƙarin nema musu uzuri sai dai in kofan uzuri ya toshe idan ya zama to kalma ana amfani da ita ga ma'anoni masu yawa sai wannan abin ya faru daga mutumin kirki ma'abocin mutunci kun gane ko kalma tana ɗaukar ma'anoni da yawa amma sai ta faru daga mutumin kirki mahabocin mutunci tuhmalu ala mahamal Alhassan. ana ɗaukar wannan kalma akan ihtimali mai kyau sai tana ɗaukar ma'anoni guda uku ila guda biyu munana ne guda ɗaya mai kyau ne a ina ya kamata a karkata sai a duba ainihin ɗabi'an shi wane waye mutumin kirki ne a cikin wa'annan kalmomi muna ganin wannan kalma ya fi dacewa da wane an gani alkhabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ko kaga ƙwarya ta ƙwarya in dai mutum an san mutum banza ne dama to sai a ce to wa'annan kalmomi sun fi dacewa da shi mutum ban san mutumin kirki ne to kalma ta kirki ta fi dacewa da shi to yan Najeriya suna amfani da wannan ƙa'ida shi dan Najeriya suna amfani da wannan ƙa'ida ga wanda suke so ne dan Najeriya zai daɗe kuna tare da shi yana yabanka da zaran an jingina maka wani abu guda ɗaya nan take zai rushe ka ya kai malam wani fa yi kokari malam wani shekara kaza muna tare da shi ya yayi kaza yayi kaza rana kaza zai ce to ai dama ni ina kallon shi ne kawai duk wani abu da kai ko kallon ka yake ina ba ta gane wannan a ƙa'ida su magabata yadda suke yi idan sun ga mutum ana jingina shi zuwa ga kirki shekaru masu yawa sai fara cikin kuskure to za su nema mashi uzuri saboda asalin ɗabi'an shi shirki yanzu wannan abin ya bujiro ne shin wannan abu ma da aka jingina gare shi ya tabbata ko kuma bai tabbata ba to wani lokaci kan wani da gudu dan Najeriya ke saurin tabbatar da kuskuren da kuskure an gani wani lokaci ma labari aka yada bai ma bincike labari ba kawai ya yarda kaga wannan yana daga cikin kuskure mai girma an gani wannan ku la ya dawo fi qa'iliha to irin wannan baya suka ga wanda ya faɗi sa kama fa'ala guna ibn hajar kama yadda ibn hajar ya faɗa ya aikata anan an yi karatu

in sha Allah sai ne amfani da minti biyar lita ai tambayan akwai wa alaikum salam yana da eh ka ɗin zira ta da ya magana yi ba yana da wasu iyalan hadisin uwayi ba na fi eh. abin zaki mana kirji zai iya ba ya isa ba daga maganar wannan mutumin zai yi wa yana da wasu iyalai zai yi wa iyalan da ake nufi ƴaƴan shiriki da masu jita su ƴaƴan ma iyalai ne sannan ku kan biyu da mata ba ƴaƴan ma iyalai ne malam Muhammad ba kira su ana kira su daga ba ta jiran cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad eh kagari a shirke da su daga dan an ce iyalai ba ana da matan shi ba sai mu je kuma wajen matan shi ke wacce zan ƙara aure ba ni ba ni kaza galiban irin mata matan da suke yarda da wannan irin matan da ba su da kishi kuma galiban wanda ba su da kishi kishi yakan faru ga yana da karancin bukatuwa zuwa ga namiji wata galiban tana ma ganin mijinta ya matsa mata ne da yawa don Allah ka ƙara aure mu huta amma mace ba ta taɓa cewa ta sallama za ta ce wallahi sai ka mutu ya ƙara aure an gani ta wani babu Allah zaka sa ga ita a cikin wannan social media ne ko ina an sa wai wai yake ce mata wai Allahu akbar Allahu akbar liman yayi hudu ba wai liman yayi hudu ba ya ce wai duk wanda bai ƙara maka ba ko za a kashe shi ne gumi eh sarki ya ce duk wanda bai mata ba zai gaya wa sarki ya ce duk wanda bai mata ba zai kwana lahira Allahu akbar kai mutuwar shahada tunda tunda shi yana ganin wai ya zo ya gaya mata ta damuwa tunda an ce in ba in ba ƙara ba sarki ya ce zai kashe mace ta ce kai mutuwar shahada kaga ita ta yi gaza shi kare ya mutu ba da ya ce zai ƙara wata mata wannan ita ce mace ma'anar kalima amma wasu matan ba su da ƙarfi wajen biyan buƙatar mijinsu da haka idan ka zo kai ne tara za ce kawai ba su za su nemo matsawar su ba mm. saboda in huta wallahi zai wallahi tunani kawai zai gani nan ni kana takura min wallahi mm. eh kawai za su ce kawai za su nemo sai su haɗa ka da da ƙawarsu su da kansu nemo zane ta makaranta wallahi mijina ne yake nema lashi so shi wallahi mutumin kirki ne ta ma kamfe sosai ba na? kuma wata macen ko da mu ma irin mace ce bi ma'anar kalima wata ta ga mijinta ba makawa zai yi aure sai ta yi karfin hali ba wai tana so ba ka yi jarumta ka nemo wata wanda tana ganin a tunanin za zauna lafiya ita kuma mace ba a gane wai zaman lafiya wata tana zuwa za ta yi bashiri

Zafi tsaron su, ai har gani da sallah, ai sallah biyu aka yi, ma sallah biyu aka Abin da abin ya kuma ce su zasu za Na hmm. shi taimake mu. Na, salamu alaikum wa rahmatullah. Ana tunatar da yanwa in Allah ya kai mu sati mai zuwa za a yi gidauniya na tafsir. Saboda haka muna fata yan uwa za su zo da su. za a yi hoppasa kamar da ake wancan din a ƙara a kan haka muna fatan Allah ba da iko. Wancan an samu dubu sha uku ne. Sun gani kokari saboda haka muna fatan sati mai zuwa samu dubu hamsin insha Allah. Bismillah ai ba a ba abin da ya gagara Allah misali muna fata Allah yake in zaka yi roƙo ka yi roƙo da babban masaki muna fata haka insha Allah mm. Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk